ganin yadda al'amuran tsaro ke ci gaba da ɗaukan wani salo a jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa da su ke ci gaba da kasancewa cikin dokan ta ɓaci na ci gaba da fuskantar matsalan hare-hare da kan haifar da asarar rayuka da dukiya masu ɗimbin yawa duk da irin matakan tsaro da hukumomi kan ɗauka irin wannan ne da ke sa mutane da dama so ma nuna ayar tambaya kan yadda al'amuran ke gudana ganin cewa mafi yawan waɗannan mahara kan afka ƙauyukan da akan jibge irin waɗannan jami'an tsaro ne su kuma aiwatar da yadda suke so kai har su kansu jami'an tsaron ba su tsira a hannun waɗannan mahara a yanzu dai babu wani ofishin 'yan sanda kama daga babban birnin maiduguri zuwa garin biyu ko kuma daga babban birnin maiduguri zuwa bama haka ma daga babban birnin garin maiduguri zuwa da maturu duk wannan mahara sun ko haka kuma babu wani ƙauye babba da za a ga da ke da hada-hadan jama'a sakamakon irin wannan hari da waɗannan mahara kan kai so da dama dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima kan roƙi mazauna irin waɗannan ƙauyuka da gara su fice daga garuruwansu har ma dai masu alƙawarin cewa za a samar masu da jami'an tsaro sai dai wannan batu bai sauya zani ba mafi yawan irin waɗannan mahara ne kan zo ne cikin kayan sarki da kuma manya-manyan makamai kuma su kuma afkawa mazauna irin waɗannan ƙauyuka ba tare da samun wani ɗauki ba ga ma dai wasu mazauna ƙauyukan da kan bayyana yadda suke ganin isowar irin waɗannan mahara eh suna da inifon na sojoji inifon na sojoji da rigansu na soja ko da an harba bule ba zai iya fasa ba kamar adadin su ya kai nawa suna da yawa waɗannan mutanen ba za ku iya kirga su ba kenan kirga su ba to ga wani malami kuma kana nan wannan abin ya faru ja nan sosai kamar ba ku kai ma su jami'an tsaro rahoto ba ganin cewa wannan gari akwai jami'an tsaro a ciki su zo lokacin suka zo suka faka motan su ma jami'an tsaro sun fara guduwa sun gudu shine lokacin mu ma muka tsaya muka ce Allahu akbar ba ku shiga garin mu ba shine suka bude muna daga cikin nan bayan nan ne wani ya bude muna wuta har suka harbi wani yaro da muna tare da shi muna tsaye ana ce mishi Muhammad Awwal yaron ya rasu irin wannan matsala da kan jefa mutanen irin waɗannan ƙauyuka cikin wani halin matsanancin rayuwa na rashin abin sawa a baka wanda sau da dama gwamnan jihar honorable kashi shatima da yin ƙoƙarin sama musu abin da za su girka yanzu dai mutum idan ya shiga ƙauyuka da dama a jihar borno babu abin da zai gani illa ɗaiɗaikun mutane da ƙonannun gidaje da kasuwanni da kuma gungunayen ababen hawa da suka ci wuta ga ma da yadda na da wasu ɗaiɗaiku a garin minor bayan wani hari da waɗannan 'yan bindiga suka kai suka kuma tada garin baki ɗaya. ka garin ne kawai gashi nan dai abin kai ma taɓa ka ba wanda bai taba ba wutan duka an ne duka an kone mala ba ku da komai kenan eh ina ji ba gashi muna muna turuwa ruwa eh muna cikin halin darda har yanzu har har yanzu din eh, har yanzu ba kowa a gari na eh ba kowa kan gaskiya wallahi ba kowa gashi nan dai ba mu san yanda muke ba wallahi to kamar ku da kuka saura daidai ku kamar sai kuke kuna rayuwa na ga babu komai babu kasuwa babu komai kusan gidajen kuma duk a goni gashi nan dai abin da muke ji dai abin da Allah ya yi dai kawai ba mu samu da muke ciki ba yanzu cikin garin Maino ko eh a gani Maino kamar wani hali kuke ciki yanzu yanzu halin mu kawai babu abin da muka dauke muka fita da duk su konkone mana gidan namu duk ba riga na jikin namu ba babu da bujimi mu da motoci mu da me me duk kayan abinci mu duk sun kone mana duk an kone mana duka duk an kone mana kawai muna fita jeji za mu je mu kwana sai a jeji mu kwana sai an jima kuma mu tafi gashi na na dauke kaya na da keke na ta zan tafi hmm. jeji yanzu na ga gidan na kuma duk an kone eh duk an kone to mutanen gari fa na garin kan ba kowa ba gari kan ba ai ba kowa to kowa fita yake yi tunda wanda wajen da ba zama kowa kowa fita yake yi irin wannan hare-hare ya sa mutane da dama yanke hukuncin cewa su yanzu za su nemi dama don kare kansu da kansu kuma su nemi mallakar makamai a wajen gwamnati ganin cewa wannan matsala na neman wuce gona da iri wadda babu wayewan gari da ba za a samu irin wannan matsala ba da za ka ya zama babban matsala musamman ma ga mazauna ƙauye na wannan shiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya